sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sanama da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don an karar da mahukunta da nufin daukar matakan gyara. Shirin a wannan mako ya nazarci yawaitar mace-macen kwab daya ko kuma mutuwar fuji'a da ake ganin ta ta'azzararsa a wannan lokaci musamman a sassan Najeriya a wani yanayi da matsi ko kuma tsadar rayuwa ke ci gaba da galabaitar da jama'a. daidai lokacin da masana ke alakanta wannan matsala ta mutuwar farɗaya da wasu kwantattun cutuka da yanayi kan tayar da su a lokaci guda wani binciken baya-bayan nan ya danganta tsananin damuwa da yawaitar tunanin tunanin halin rayuwa a matsayin ummul a ba'isan kamuwa da wasu cutuka da ke kisan jama'a Tuni dai masana a bangaren kiwon lafiya suka tsananta kiraye-kirayen ganin jama'a su mayar da hankali wajen sanin halin da lafiyar suke ciki don kaucewa mutuwar takwab daya. Dangane da wannan wakilinmu Abubakar Abdulkadir dan Gambo ya fara da zantawa da wasu jama'ar gari game da wannan matsala ta mutuwar kwab daya. Sosai ko ana yi musamman a wannan lokacin. Sosai ma ina gani a zahiri ni kaina akwai kawata da muna tare da ita yau washe gari aka ce mun ta kawai ciwon kai da zazzabi. damun ba ta da lafiya ne ko kuwa dai lafiyar ta kalau lafiyar ta kalau ranar mun wuni muna hira mutuwa da ita kawai washe gari sai aka ce mun wai ta tashi da ciwon kai da zazzabi kan akai ta asibiti rai halinsa to yanzu ke kin gwada taki lafiyar kin san da ke ciki gaskiya ban gwada ba kuma ina jin yanayin ban da lafiya a yanzu haka to me yasa ba za ki gwada ba tsoro nake ji kan ji a mun hawan jini gare ni mun sana naka da Bashir da bai na da masaniyar wannan mace-macen kwaf daya a gari Kware kuwa da ni shaida ce don akalla na ga wajen mutum nawa ma a rana sun rasu sakamakon rashin lafiya na lokaci guda da yamma ba ma wai rashin lafiya ba ne haka kawai tana wanki ta faɗi ta rasu ke kin je kin gwada lafiyar kikin san halin da kike ciki a ina ka san lokacin da ka ga cuta na cin mu a ciki amma muna tsoron a gwada mu saboda kar a ce muna da hawan jini kana da masaniyar mace-macen kwaf ɗin da ake ka taba jin labari ina gani ma ka gwada lafiyar ka san halin da kake ciki gaskiya ban gwada ba kuma a yanayin da nake ji ma na san cewa kamar akwai damuwa so amma dai har yanzu Allah bai kaddara na je na gwada na ji a nake ciki ba me yasa tsoro kake ji ko so ba tsoro nake ji ba yanayi ne dai kawai bai bani dama na je na gwada ba ina jin dai wani lokacin irin dan zazzabi zazzabi ciwon kai lokaci lokaci so na san dole akwai ishu amma dai har yanzu ni Allah bai kaddara na je na duba ba am sunana Karim Prime eh to a yanzu duba da yanayin rayuwa da ta yi tsada da kuma irin tashin hankalin da ake ciki zuciyoyi suna daga da kuma tunane tunane wannan yakan jawo jama'a da dama musamman waɗanda suke marasa lafiya masu ɗan shekaru da yawa sukan iya haɗuwa da mutuwa irin ta farar ɗaya kai ka gwada lafiyarka ka san yanda take ciki eh to gaskiya an jima rabon da in je asibiti gaskiya sai. Masana dai na kallon cutuka masu alaka da farfadiya ko tokarewar lumfashi da ake kira asma da kwanciyar jini a kwakwalwa ko kuma tsayawar bugun zuciya da ma bugawar zuciyar baya ga shanyewar barin jiki na sahun cutukan da kan haddasa mutuwar takwab daya mun kuma zanta da kwararren likita a fannin zuciya farfesa hadiza sa'idu bala wadda ta yi bayani kan dalilan da ke haddasa wannan mutuwa mafi yawanci a kama kashi 90 bisa hadari na wanda suka mutu farar ɗaya ko su ta wani bugu wanda ba daidai ba ne aka samu tsayawarta to a lokacin ne ake samun wannan mutuwa ta lokaci guda ko mutum yana wani abu kawai a ga yayi faɗi an rasa shi a lokacin ko kuma wani daga bacci bai tashi ba to mafi yawan wannan cututtuka suna haddasuwa ne daga hawan jini hawan jini shine mukaddashin da yake shafa zuciya ta nau'i daban-daban a wani lokaci zai haddasa jujuyoyin da suke kai wa zuciya jini su toshe abinda ake ce ma ischemic heart disease ko kuma abinda ake ce ma ma sanadin heart attack ɗin ta tsaya lokaci daya saboda da zarar zuciya ba ta samun jini to ko za ta tsaya da aiki wani lokaci kuma hawan jinin nan yana janyo canje-canje a shi kansa tsokar zuciya wadda zai zama ta ƙara girma ko ta canza halitta ko ta ƙara girma ta zama siririya ko kuma ta yi kauri mai yawa to wannan yana haddasa bugun zuciya ya zama ba daidai ba to wannan da an yi wani bugun zai iya sa zuciya ta tsaya lokaci daya haka wani lokacin ko da ba hawan jinin akwai nau'ikan cututtuka da suke janyo wannan toshewar jijiyoyin da suke ba wa zuciya jini kamar ciwon sukari ko da ba hawan jini ciwon sukari kadai zai iya janyo toshewar wannan um, jijiyoyi da ke kai ma zuciya jini wani lokaci kuma abin da ake ce ma cholesterol ya yawa wato kitse wanda jiki ba sarrafawa ya yawa a jini maria musa magidanci ya ce da ta shafe tsohon lokaci tana fama da cutar suga da hawan jini da kuma shaida wa wakilinmu yadda take kula da lafiyarta don kaucewa ta'azzara cutar da take fama da ita zuwa wata daban da ka iya haddasa mata mutuwar kwab ɗaya. ina fama da ciwon suga ne da kuma hawan jini. Eh, to tun da aka gwada ki aka ga cewar kina da wannan ciwon ya kike kula da ki. ya dai farko da aka gwada ni aka ce ina da ciwon suga lokacin ina da ƙananan shekaru to a lokacin dai na ɗan yi wasa saboda ban san menene ma ciwon ya kunsa ba to amma daga baya sai na kuma na mai da hankali kan irin ka'idojin da likita likitoci suke bani ka'ida dai ya kamata a ce mutum an gaya masa ga ciwon da yake yi saboda shi wannan ciwon da hawan jini da suga da muke ji muke gani muke jin shi kamar wasa ciwo ne wanda yake ɗauka mu zuwa manya-manyan ciwo wanda za su iya halakar da mu lokaci ɗaya ba tare da mun samu masaniyar komai a tattara da shi ba yau farfesa Hadiza Sa'idu Bala ta ce akwai wasu nau'ikan cutuka da ya kamata mutane su rika yin gwaji domin sanin matsayin lafiyarsu. Tana mai cewa wasu nau'ikan cutukan ko da ana shan magani sai an tabbatar da cewa matsayin cutar na kan yadda ake so ya tsaya. na farko dai hawan jini ne wanda kamar hawan jinin idan bai toshe zuciya ba ko ya canza mata halitta zai iya sa abin da ake cewa stroke to shi wannan stroke shine mutuwar bangaren jiki to yadda gefen jiki yake mutuwa a kwakwalwa ne wani bangare yake mutuwa to shine ɗaya daga wannan bari kashi biyar din da na ce wanda hawan jini shine casa'in da biyar wannan kuma kashi biyar ɗin so hawan jini shine mukaddashi na farko haka kuma yana da kyau ana yi wa duba ciwon sukari wanda ko ba hawan jini shi kaɗai yana da tasiri wajen tsaida zuciya ko tsaida kwakwalwa a samu wannan stroke haka kuma wannan a ciwo na cholesterol ya yawa kitse ya yawa a jini shi ma abin da ake dubawa a ga idan ya yawa a yi maganin sa sauran abubuwa kuma suna dangance da al'adunmu ba al'ada ba kamar ɗabi'u misali ɗabi'un rayuwa kamar shan taba ko masu shan giya to wannan suna cikin haɗari babba ko wanda suka yi jiki sosai ba sa motsawa ko wanda ya zama tuma ba su da jikin to wannan kai da kawo yana taimakawa zuciya ta zama lafiyayya yana kuma hana kamuwa da wannan ciwon hawan jini da sukari wanda su suka fi komai mahimmanci a janyo ciwon da zai sa sa zuciya ta bugu ba daidai ba a samu mutuwa a lokaci daya yanzu misali kamar abin da kika faɗa na cewa ya danganta ne da hawan jini shin ga waɗanda suka san suna da shi suke shan magani ne ko kuwa a waɗanda ba su san da shi ba ne irin wannan take faruwa shi hawan jini ko da ana shan magani in dai ba a samu matsaya an samu control ko an samu awo ya yi daidai da ake so ba hadari ne saboda hawan jini a cikin kashi ɗari fiye da kashi talatin ko ce kashi arba'in a ɗari ba a san ana da shi ba to da yake matsaloli masu alaka da zuciya suke matsayin kan gaba a jerin dalilan da ke haddasa wannan mutuwa takwab ɗaya daya mun zanta da wata magidanciya da ke fama da wannan cuta wadda ta bayyana mana halin da take ciki da ma shawarwari ga masu fama da larurar ta ciwon zuciya gaskiya tun da na gano ma ina da wannan cuta nake zuwa asibiti domin a duba lafiya akai-akai ina jin dan canjin yanayi zan je asibiti in samu likita mai bayani yadda nake ji a duba a gani ko akwai wani matsala ko babu kuma akwai support na yan uwa wanda ko wani iri suka ganka su ma din za su ce a'a ya kamata a je asibiti to in mutum na samun irin wannan support din shi ma din kaga ba zai yi wasa da zuwa asibiti ba ina kika fara zuwa wani bambanci kika ji a yanayin ki da karfin ki. gaskiya akwai bambanci sosai ai bara a hada mutum da yanda da da baya zuwa asibiti kuma da lokacin da yake zuwa ba saboda ana sa samun ci gaba sosai za ka samu an samu abin ya dan sauka ba kamar da yanda yake ba haka ina batun magani kuma gaskiya ka san yanayin da muke ciki yanzu abin sai dai addu'a magunguna akwai tsada kuma kaga yanayin da ake cikin nan to sai dai a hankali duk ma kana samun dai taimako me shawarar ki ga yan uwanki masu fama da wannan matsala ta ciwon zuciya a game da abin da ya shafi zuwa asibiti gaskiya shawara na shine a daure a rinka zuwa kar mutum ya ga ko bayi da kuɗi ya ce ba zai je ba a daure saboda baka san me zai haifar ba kana zaune baka sani ba zuciya ya buga a ce a zuciyanka ne ya buga baka da lafiya ma wasu ba ba sani ba kaga wani bai san ma yana tare da shi ba amma in yana zuwa asibiti zai gane yana da wannan cutar madalla wannan kenan. Da haka kuma shirin na lafiya jari ce zai dasa aya a wannan makon. a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi kana wakilinmu abubakar abdulkadir dan gambo sunana azuma bashir aminu da na gabatar ke fatan allah ya kara mana lafiya.